Yin la'akari da girman ta yadda tafiyar bakin haure ta barauniyar hanya a Nijar take ci gaba da kamari ne, aka gaggauta girka ƙungiyar 'yan majalisar dokoki masu yaƙi da wannan safarar. A Agares tsawon lokaci ta kasance dandalin ficewar bakin haure, mataki na ƙarshe kafin shiga cikin Sahara a iyakokin Libya da kuma Algeria. Don haka ne ƙungiyar 'yan majalisa da suke yaƙi a wannan al'amari suka zaɓi wannan yankin na Agadez domin gudanar da rangadin su. 'Yar majalisa Amina Saminu Lawali ita ce shugabar kungiyar. Mahimmancin kirkira wannan kungiyar shine kawar da safarar bakin haure ta barauniyar hanya. mu muna son a saka ka'idoji a cikin al'amarin. A ci gaba da wannan rangadi muna da gurin shirya wani taro ga 'yan majalisa wanda a ƙarshe za a sake duba dokoki da ke akwai da kuma duba yiwuwar sabuwar samar da waɗansu. haɗu don concevoir d'autres. A yayin haɗuwar da yawa daga cikin mahalarta taron sun nuna adawarsu da wannan doka ta dubi da goma sha biyar wacce ta haramta safar bakin haure. Tarawore Hamidu ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula ne a nan Agades. ‘Yan majalisa a yayin da suke kada ƙuri'a a kan wata doka ya kamata su rinka tambayar ra'ayoyin ‘yan ƙasa kuna. Kowa ya san da cewa wannan dokar an zaɓe ta ne, amma kowa bai goyon bayanta. Mu ba mu da matsala ta bakin haure a nan a Gadis. A can Turai ne suke da matsala, kuma Turai ne ya dace samar da doka na hana safarar bakin haure ba Nijar ba. Saboda duka da yake ana aiki da wannan dokar a Gadis amma bai hana safarar bakin hauren ba. Bakin haure suna zuwa ne suna tafiya. Kawai hanyar Agadis ce suka ƙauracewa saboda ko ina a cikin Sahara akwai hanya suna iya kai ga Sahara kowane lokaci. désert à mille et une portes. On peut à tout moment avoir accès au désert. Hukumomin jihar Agadez dai su ne a sahun gaba wajen samar da mafita akan wannan matsala. Sai dai a cewar gwamnan jihar Agadez har yanzu akwai can aiki.